Foto na sha takwas Daniel cikin kogon zakuna Daniel Sura shida aya sha shida zuwa ashirin da hudu Sarki ya yi sammako kogon zakuna ya ce, Daniel, ko Allah ya cece ka daga bakin zakuna? Sarki ya yi farin ciki da jin amsar Daniel cewa, Ubangiji Allah na ya aiko mala'ikansa ya rufe bakin zakuna. ba su yi mani komi ba sarki ya ji daɗi ƙwarai ya fidda daniel daga ramin zakuna ya aika a kamo dukkan hakimai maƙiyan daniel a jefa su cikin ramin zakuna aka jefa su zakuna suka yayyage su suka cinye su sarki ya yi shela ina cikin ƙasarsa kowa ya ji tsoron allah na daniel domin shi ne mai rai wanda yake mulki har abada. Daniel ba shi tsoron mutuwa, don ya tabbata Allah yana son shi, zai kuma tsare shi daga kowane bala'i. Dole idan muna ƙaunar Allah, mu yi biyayya gare shi. Za mu sami matsaloli da yawa, amma Allah zai tsare mu kamar yadda ya tsare Daniel.